abubuwa da dama da suka faru a najeriya musamman nan inda nake shine wannan kashe-kashe da muke samu wanda mu taɓa ganin shi musamman arewacin najeriya musamman zamfara za ka ga makwabci ana kama shi ana tuhumansa da laifin hada baki da dan fashi da makami ko masu mutane a zo a fara su wannan sabon abu ne ya firgita mu kwarai wanda ya kawo dalilin mutuwan mutane masu yawan gaske a zamfara an kashe mutane an mu mutane ɓanna da daman gaske ƙauyuka da dama an kashe na leka wasu wurare na 'yan gudun hijira da yawa na ga mutane na cikin wannan abu ya tayar min da hankali sannan kuma wannan matsala da ya faru a turkiya musamman na kashe wannan dan jarida shi ma ya firgita na kwarai da gaske domin a ce gwamnati ta haɗa kai da wasu kuma ana zargin gwamnati ta haɗa kai da wasu ta kashe mutum irin wannan kisa gaskiya ban taba tsammanin zai iya faruwa ko kuma zai faruwa a nawa tunani ta daga cikin abubuwan da suka bayan ɗaure min kai da ta da hankali a cikin wannan shekara da ya wuce na 2018. Shin malam abin wa'in abubuwa kuma suka burge ka? To, abubuwan da suka burge ni suna da yawa an ɗan sami ana ɗan samun wasu abubuwa na ci gaba kamar a ɓangaren eh, tattalin arzikin ƙasa a ƙasashen Najeriya haka da kuma makwabtanmu. na ga 'yan kasuwa da daman gaske wanda na san su a ƙauyuka ba su da komi amma yanzu suna da gidaje suna da motoci saboda noma da suka yi daban da in ga cewa noma ta sa mutane sun ɗaga haka yana da yawa domin na ga alama banan nan gaskiya mahajjata ai manoma sun samu kuɗi da yawan gaske domin masara na nan ya ɗaga ce daraja har ya sa mutane da yawa ka je ƙauyuka yanzu ka ga ba a gaya maka za ka yi ta ganin sababbin kwano na kyalli haka oh. sauransu. To menene fatan ka game da shekarar da ake shiga daga yau din nan? To fata na da Allah ga mutane a yi kokari gwamnatoci da inda ake kashe-kashe a yi kokari a zauna a wato zaman sulhu da masu kashe-kashen nan. Domin zubar da jini da ake yi a duniya ya yawa. Ba ni bukata in ji ana ta yaƙoƙi ko ana yaƙin 'yan ta'adda ko 'yan ta'adda na yaƙin mutane. A yi amfani da sulhu wurin daidaita kan al'umma shine duk inda mutane ke rikici su zauna su rinka daidaita kawunan su ina fata wannan shekara zai zama mana darasi ko kuma abin da ya faru bara zai zama mana darasi ga wannan shekara duk kungiyoyi musamman na inda muke da rikicin addini da rikicin kabilanci ya faru to mutane su koya zaman lafiya da sulhu tsakanin su wani baya sa wani yayi wani abu ba za ka zo ka ce dole sai na bi addinin ka ba ka ba zan ce wanka dole sai ka bi addinin ba ba zan ce dole sai ka zama yare na ba kuma kai kace sai na zama yaran ka ba ka Allah ya yi mu yana son mu zauna don haka ina fata kwarai in ga jama'a sun zauna wurin sulhu wato dialogue din da bature ke cewa turance su magance matsalolinsu idan muka yi haka a wannan shekara zai rage mana yawan zubar da jini da wasu abubuwa da yawa da ke faruwa a kasashen musamman a nan afirka To Malam Amin baya ga fatanka me kake hange shekara ta dubi da sha tara walau na alheri ko aka san haka? shi wannan abu yana wurin Allah da amma ga dukkan alamu mummunan da inda muke kamar kasan ta fara kamo hanyar saiti kwarai da gaske musamman mu a Najeriya muna hangen cewa za a yi zaɓen nan lafiya saboda ya rage yanzu yanda rigingimun siyasa da yake ka kawo a samu tension abin da bature ke cewa kowa hankalin shi a tashi akan siyasa kamar ya ragu to kaga ina hangen kilan Allah da wannan shekaran za a yi zaɓuɓɓuka lafiya ba tare da an zubar da jini ba. To a matakin ƙasa da ƙasa fa? To, ƙasa da ƙasa kuma ga ƙasashen da suke jagorancin duniya mun ga sun fara ɗaukan waɗannan abubuwa. Na ga Trump kokarin da yake yi wurin rage ma Amerikawa kace-kace har da maganan da ya yi na janyewa daga cikin Siriya watakila zai iya kawo maganan zaman lafiya shi ma a Siriya ɗin. Waɗannan ƙasashe ina hangen cewa kila wannan mataki zai sa su janye sojojinsu a wuraren nan su bar jama'an wuraren su sa su sulhu tsakanin su zauna lafiya tare da yan uwansu kamar dai abin da ke faruwa a nan arewacin Najeriya ko ko a gabas arewa maso gabas Najeriya kamar za a samu sauki da alheri domin waɗannan yara da suka fito suna yan boko haram waɗanda suka ce su na bangaren Muhammad Yusuf na ga ana su tunani yanzu sun ce ba su fara kashe fararen hula ba to tunda ko ba za su kashe fararen hula ba ta kila akwai wani ɗan hanya kaɗan da za a iya isa musu da za a iya sulhu da su yanzu suna yaƙi ne da gwamnati kawai da sojoji wanda kaga idan gwamnati ta dan sa ido za ta iya kama su koko za ta iya zama da su a sulhu a zauna lafiya don su bar wannan kashe-kashe da suke yi su fahimci matsayin idan suna so su shigo siyasa su kawo manufofin su cikin siyasa kamar yadda sauran 'yan siyasa suke a duniya to ina ga kamar wannan shekaran Allah ya da watakila a samu saukin abubuwan da ka tasowa in Allah ya da kan